salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau shid daga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya muna cikin karatun littafin fitinatul takfir na al'allama muhaddisul asir muhammad nasiru dinin albani tare da ta'alikat na manyan malamai simahatul allama a sheikh abdulaziz bin abdullah ibn bas rahimahullah da fadilatu sheik al'allama muhammad bin sali al'usaimin rahimahullah yau za mu tashi shafi na sha biyu a irin nawa sannan a irin ɗayan kuma shafi na sha biyar na'am بسم الله الرحمن ويشبه هذا الحديث تماما حديث الخلفاء الراشدين يو ابن ya yi kama da wannan hadisin wato cikakken kama shine hadisin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar hadisin da ke magana akan khalifofi shiryayyu alladhi dhukira fi sunan wanda aka ambace shi a cikin sunan min riwayat al-irbad bin sariya daga ruwayan al-irbad bin sariya radiyallahu ta'ala an haythu qala wa'azana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan inda shi irbad bin sariya ibn sariya Allah ya kara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana wa'azi matsar wa'azi wajilat minha al-qulub wanda zakata suka firkita saboda wannan wa'azi wa zarafat minha al-uyub an gane ai zukata sun firgita domin wannan wa'azi sannan kuma idanuwa sun zubar da hawaye saboda wannan wa'azin فقلنا كأنها موعظة muwaddi'in sai muka ce ya rasulullah wannan wa'azi ya firgita mu wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana ya rasulallah yaya wa'azin mai ban kwana yake kaga idan mutum yana ban kwana yana yi maka bayanai ne wanda ke nuna kamar yana maka wasiya kamar yana nuna ma cewa daga wannan magana fa ba za ka ƙara gani na ba an gane yi. kamar sun fahimci cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi musu magana ne na ƙarshe wanda daga wannan magana ba za su ƙara haɗuwa ba shi ya sanya sai sahabban manzo sallallahu alaihi suka ce ya rasulullah kamar wa'azin bai ban kwana to idan wa'azin bai ban kwana ne fa ausina ka yi mana wasiya idan ka tafi me za ka bar mana ƙwale usikun bisami wa ta'a sai ce ina muku wasiya da ji da biyayya ga shugabanni na musulunci shugabanni masu mulki ina muku wasiya da ji da biyayya a gare su an gane ku kada ku ce za ku yi musu tawaye kada ku ce za ku yi musu zanga-zanga kada ku ce za ku ɗauki makami ku yaƙe su kada ku hau mumbari ko majalisi na ilimi kuna kama sunayensu kuna ambaton kurakuransu wannan ya saba makarantarwa na sunna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku wasiya da ji da biyayya kawai shugabanni a ji kuma a yi musu biyayya na'am wa in walla alaikum abdun habashiyyu ko da shugaba mutumin habasha ya zama to shugaba a gare ku ko da bakin fata ne wanda larabawa a cikin jahiliya wato sun raina bakin fata suna ganin bakin fata ba shi da wani daraja an gani to sai manzan Allah ya mutu kwatance da abin da suka raina sai ce ko da bawa mutumin habasha ya zama to shugaba a gare ku ku yi masa biyayya an gani ba ma bawa balarabe ba in bawa mutumin habasha ya zama to shugaba ya zama to jami'an tsaro sun masa baya'a. to wannan bawan Allah ana ba ku shawara wato ku ji ku yi biyayya a gare shi an gane ku kamar yadda na faɗa kada ku yi tawaye a gare shi kada ku yi zanga-zanga a gare shi kada ku yi masa inkarin alani ku hau kan mumbari kuna ambatan kurakuransa kuna ambatan kalmomi na batanci a gare shi kamar yadda na duwani na jina cewa shugaban ƙasa mai mulki mugu ne a zalimi ne kuma wannan magana da ya faɗa ba kabbara ake yayi wa'azi a gari shugaban ƙasa da yake mulki mugu ne zalimi ne ba mutumin kirki ne to kaga irin wannan kalmomi sai ka duba kai da a ce kai ne za a aiwatar ma da irin wannan kalmomi za ka ji daɗi za ka ji daɗi ba za ka ji ba a ce kai ne wani zai hau kan mumbari ya kama sunan ka matsayin malami ya ce ma mutumin banza ne dan bid'a ne kai ko mutum ne mai son rai na tabbatar ba za ka ji daɗi ba to shi ma fa shugaba mutum ne ko manzan Allah ya karantar da mu usulubin da za mu bi wajen yin nasiha ga shugaba yana cewa man arada an yin sa zai sulɗanin falayu da yi alaniya duk wanda yake so ya yi nasiha ga ma'abocin shugabanci kada ya bayyana da shi a fili walakin ya khudhu bi yadihi wa yakhlu sai dai ya kadaita da shi ya kama hannun shi ya kadaita da shi an fahimci wannan ai to saboda haka sai manzo Allah da sahabbai suka ce ya rasulullah kamar wa'azin bai ban kwana idan wa'azin bai ban kwana ne ya rasulullah kai mana wasiya idan ka tafi me za ka bar mana sai ce ina muku wasiya da ji da biyayya a wata ruwaya usikum bi taqwallah azza wa jalla usikum bi taqwallah azza wa jalla ina muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da daukaka wa san wa da ji da biyayya ga shugabannin musulunci na wa in waliya alaikum abdul habashi ko da bawa mutumin habasha ya zama to shugaba a gare ku ku yi masa biyayya a gare nan kamar ana so a ce ne ko da shugaban da ya hau ko da ba ko ka zaɓe shi ba ko da shugaban nan ya hau ne ta hanyar karɓa da ƙarfi ko da ya hau ne ta hanyar juyin mulki ba wai zaɓin talakawa ba ne an gane inda wannan shugaba musulmi ne to ku ci ku yi biyayya a gare shi ko musamman idan ya samu amsuwa wajen jami'an tsaro ya samu amsuwa wajen wasu ɓangare daga cikin al'umma mafi yawa to a nan wajen ya zamanto wajibi ku ji ku yi masa biyayya na'am wa innahu man ya'ish minkum fatayara ikhtilafan kathira domin lalle yanda lamarin yake duk wanda ya rayu daga cikin ku da sannu zai ga sabani da yawa zai ga sabani kala kala wannan ya ce shi dan kaza ne wannan ya ce shi dan kaza ne wancan ya ce shi dan kaza ne kowa zai zo da irin nashi ra'ayi kuma yana so ya nizimta wa mutane bin wannan ra'ayi to duk wanda ya rayu daga cikin ku in ji manzo sallam da sannu zai ga saɓani da yawa saɓani wajen ra'ayi saɓani wajen addini saɓani wajen kaza wajen kaza na'am fa alaikum bi sunnati to idan kun ga irin wannan saɓani sai manzo Allah ya ce in kun ga saɓani irin wannan babu wanda ya ce ku yi zafi sanka wani ya tunda an samu saɓani ni ga wanda na zaɓa shin haka abin yake idan an samu saɓani kawai mutum zai rufe ido ne kawai ya yi kundin bala ya zaɓi wanda ya ga dama to yaya za a yi sai manzo Allah ya ce idan kaga an yi sabani wannan yayi gabas wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi arewa to nan babu wanda yace kai zabi sanka ko kuma kace bari in duba wane ne malami na sai in bi shi ko bari in duba wane ne dan kabila na in bi shi ko bari in duba wane ne mai fata irin nawa waye waye mai bakar fata in bi shi bakin fata ne shi in bi shi ko in duba wane ne yake magana da irin harshen da nake magana bi shi la duk ba wannan bane an gane za a samu sabani mai yawa a ƙarshen zamani in an samu sabani mai yawa menene ta ya za a yi a warware wannan sabanin sai manzon Allah ya yi wata magana da ya kamata a rubuta ta da ruwan zinari saboda tsadanta sai ce mai alaikum bi sunnati kullu zimci bin sunnata wannan shine mafita a gane saɓani ciwo ne in an samu saɓani kowa yana kawo son ran shi kowa yana kawo irin ƙoƙarinsa to kai ka duba a cikin wannan saɓani su wane ne suke bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bin sunnan manzan Allah ko da ba ɗan ƙabilan ka bane ko da ba ɗan mazhaban ka bane ko da ba fatan ku iri ɗaya bane eh? ko da ba kuna magana da harshe iri ɗaya bane ko da ba ɗan ƙasar ka bane Inda ya yi riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle ku lizirce shi shi ke kan gaskiya na wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di da sunan khalifofi shiryayyu masu shiryawa bayana ka lizirce shi haka manzan Allah a nan wajen bai ce a rike sunan sa ba kawai ya shiru yace ku rike sunnata da sunan khalifofi na to a nan wajen me yasa ya kawo maganar khalifofi saboda ya nuna ma in kana so ka fahimci sunan manzan Allah to lallai sai ka nemi taimako da ɗaliban da suke kusa-kusa da shi su ne ne ɗaliban da suka fi kusa da manzan Allah salasalin wanda an san manzan Allah da su su ne wa'annan alkhulafa'ur rashidun din nan a gani kalizimci sunna ta sannan kalizimci sunnan abubakar da umar da usman da aliyu kamar ya ce in za ka fassara hadisi ko za ka fasara ayar qur'ani ka fasara ƙarƙashin fahimtar wayannan mutane eh na'am abu alai hadin nawaje. ku damke shi da haƙoranku, ku damki wannan sunna da haƙora, kada ku yarda ku saki ana ha maza ha mata ku rike wannan sunna din an gane alaika bi asari man salafa wa in dakan nas an gane dai daga cikin magabatanmu Allah ya masa rahama yake cewa ka lizimci bin gurabun magabata ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun yi watsi da kai duk duniya kowa ya ce babu ruwan shi da kai saboda ka yi riko da sunan manzan Allah ka yi riko da sunnan kulafa wa rashidun to ka lizimce shi har ka gamu da ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ku kar ka saki ku damke shi da haƙoranku na'am wa shahidu min hadha al-hadith huwa shahidu min jawabi alayhi salam an su'al al-salam mahallin shahid daga wannan hadisi shine mahallin shahid daga jawabin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da tambayar da ya gabata haitu habba ummatahu fi ashkhas ashabihi ta inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita da al'ummansa cikin shafiyan sahabbansa wato mana yana magana da sahabbai ne amma sakon na al'umman shi ne gabaki daya an yatamassaku bi sunnatihi eh ya kwadaita da sahabbansa cikin shafiyan ya kudatar da al'ummansa cikin shaksiyar sahabbai su yi riko da wa su yi riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ثم لم يقتصر على ذلك بل قال sannan bai takaitu kan nan ba bai tsaya iya nan ba a'a ya ce wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di da sunan kalifofi masu shiryawa bayana an gani kai riko da sunnata da sunnan kalifofi masu shiryawa bayana idan labudda lana min an nudandina da'iman wa abada lalle kan in haka ne kan ba makawa mai ta kaiwa da komowa muna maimaitawa da'iman a dawwame wa abadan kuma har abada idza aradna an nafhama aqidatana idan muna so mu fahimci aqidan mu wa an nafhama ibadatana idan muna so mu fahimci ibadan mu wa an nafhama akhlaqana wa idan muna so mu fahimci mu da tarbiyyar mu muna so mu fahimci ɗabi'u masu kyau da tarbiyya masu kyau la budda lana an na'uda ila salafina salih ba makawa a gare mu mu koma zuwa ga magabatanmu na kwarai an gane in muna so mu san aqidan mu da kyau muna so mu san ibadan mu da kyau muna so mu san mu'amalan mu da kyau muna so mu san tarbiyyar mu da ɗabi'u mu da kyau ba makawa mu koma wajen magabatanmu na kwarai saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya nuna mana muhimmancin wayannan bayin Allah Allah ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya karfafa ka da taimakon sa kuma ya karfafa ka da da mu'minai Allah ya karfafa manzon Allah da taimakon sa sannan ya karfafa shi da mu'minai su ai wayannan mu'minai sahabbai yace kuma wa allafa baina qulubihim Allah shi ya hada tsakanin zukatan sahabbai kenan sahabbai gaba ɗayan zuciyansu a haɗe yake wajen aƙidansu wajen ibadansu wajen mu'amala wajen suluki babu sahabi ɗan bid'a babu sahabi ɗan shi'a babu sahabi khawari babu sahabi ɗan jabariya babu sahabi ɗan mutazila babu sahabi ɗan kaza sahabbai gaba ɗaya aƙidansu ɗaya manhajinsu ɗaya ko ka taɓa jin labari akwai sahabin da ya fantare wa karantarwa manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ba komai ya kawo wannan ba sai saboda sun samu karatu a wajen biyayyen halitta wanda ya fi kowa iya tarbiyya an gani Allah ta'ala cikin ƙur'ani ya kamanta manzan Allah da manomi wanda ya noma kamar ya noma sahabbai bayan sun fito sun yi lublub sahabban manzan Allah sun yi lublub sun ba shi sha'awa sai ya zauna yana ta kallon yana jin daɗi an gane ka manomi in yi noma noman ne ya fito komai ya lublub gashi nan ya banya ya kyau ya kuke gani ya kuke gani a matsayin ka na manomi za ka yi ta farin ciki to manzon Allah ya ta da sahabbai har shi ta dadi yake jin ya kalle su saboda ya gamsu da tarbiyyar su Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ru'ama ma tarahum ruk'an sujjadan. yabtaguna gona, min Allah wa ridwana simahun fi wujuhihim min asari sujud annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam inda ke tare da shi suna tsananta makafirai sannan suna tausayi tsakanin junansu an gane suna tsananta wa suna tausayi tsakanin junansu wane ne ya musu wannan tarbiyya manzon Allah tarahum ruk'an sujadan zaka gansu suna yawan ruku'u suna yawan sujada suna yawan sallah na nafilfili suna yawan ruku'u da sujada yaftahuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da kuma yardansa sahabbai ba sa yin riya sahabbai suna ibada ne saboda Allah kuma kana ganin sahabbai akwai alama ya alaman su yake sai Allah ce simahum fi wujuhihim min asar sujud akwai alaman su a fuskocin su daga alaman sujada kana kallon zaga akwai alama a fuskarsu na alamar sujada sai Allah ce zalika masalun fi tawra wannan shine misalin sahabbai a cikin at-taura tun kafin zuwan sahabbai tun zamanin annabi Musa Allah ya yabi sahabbai tun zamanin annabi Musa Allah ya bada labarin sahabbai mutanen kirki ne daliban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam za su samu tarbiyya wanda ba su samun tarbiyya irin shi ba saboda haka Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi a cikin attaura tun kafin ma Allah ya zo sai Allah ya ce wa masaluhum fil injil ma sannan kuma aka kamanta sabai a cikin injila kamar shuka ne wanda ya fitar da ainihin tushensa an gane fa'azarahu sai sai kamar shuka ne wanda ya fitar da rassa sai rassa nan suka karfafa tushe sai fasta galar da fasta wa ala suki sai yayi kauri ya daidaita akan kaurinsa yujibu zurra yana ba manoma sha'awa giza yagiza bihimul kuffar domin ya ba kafirai haushi an gane shi yasa imamu malik ya cewa duk wanda sahabbai suke ba shi haushi kafiri da shi saboda wannan aya ya yujibu zurra giza yagiza bihimul kuffar suna ba manomi sha'awa wato wanda ya tarbiyyantar da su in ya kalle zai yi sha'awa an gane dan su ba kafirai haushi kenan ashe ba mai jin haushin sahabbai zaiwa. sai kafiri an gano wannan ko saboda haka kaga da wannan kenan in muna so mu fahimci wayannan abubuwa labudda lana an na'uda ila salafina salih ba makawa mu koma zuwa ga magabatan mu na kwarai na'am li fahmi kulli hadhihi al-umur dan fahimtar duk wayannan al'amura na aqidan mu na ibadan mu na mu'amalar mu na sulukin mu na akhlaqin mu allati la budda minha lil muslim wanda wayannan abubuwan da muka ambata ba makawa ga musulmi ya zama to ya lizince su ya tahaqqaqa fihi annahu min al najiya domin ya tabbata a gare shi cewa yana daga cikin ɓangare wanda suka tsira daga azaba daga cikin ɓangarorin nan saba'in da uku, wanda manzan tsira yake dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya an gane to mutum ya tabbata yana daga cikin ɓangaren da suka tsira to ya tabbata akan wayannan bayanin da muka faɗa ومن هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة to daga nan ne wasu bangarori wasu kungiyoyi suka bace tintini da kuma wannan sabon zamanin tintini wayannan kungiyoyi sun bace sannan kuma a wannan zamani da muke ciki wasu kungiyoyi da yawa sun bace حينما لم يلتفتوا إلى A lokacin da basu waiwaya zuwa ga ayar da ya gabata ba kun gane ko ya kamata in za su yi fassara su waiwaya zuwa ga ayan da ya gabata wasu ayoyi ne wa mai yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira to ya kamata kafin mutum yayi addini ya waiwaya zuwa ga wannan ayan da ya gabata sannan kuma da ayan nan fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad itadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah to insha Allah idan mutum yana waiwayawa zuwa ga wannan aya to har abada ba zai bace ba na'am wa ila hadithi sunnati al-khulafa'i ar-rashidin sannan mutum ya ringa waiwayawa su wayannan wayannan kungiyoyin da suka bace ba yayi magana wasu kungiyoyi sun bace ba wayannan kungiyoyi ba su waiwaya zuwa ga hadisin nan na alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ba ku lizimci bin sunnata da sunnan kalifofi na shiryayyu ba su waiwaya zuwa ga waɗannan hadisan ba فكان امرا طبيعيا jiddan. to wannan zai kasance al'amari na dabi'a an gani al'amari ne na dabi'a sosai an yanharifu kaman harafa man sabaqahum an kitabillahi wa sunnati eh, rasulillahi al'amari ne na dabi'a wa'annan muta wa'annan kungiyoyi su karkace kamar yanda wa'anda suka gabace su suka karkace daga kitabu wa sunna yanda yan shi'a suka karkace yan khawarij yan jabariya yan murji'a yan kadariya yan kaza yan kaza suka karkace an gane ko yanda suka karkace daga kitabu wa sunna to haka nan kungiyoyin wannan zamani a wannan zamani akwai ƙungiyoyi wanda su ma a wajen fassara qur'ani da hadisi ba su waiwaya zuwa ga wannan aya da muka kawo ba ba su waiwaya zuwa ga wancan hadisin da muka yi bayani a gare shi ba sai zamanto a ɗabi'ance dole ne su karkace kamar yadda magabatan suka karkace wa manhaji salafi salih eh wato sun karkace daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manhaji na salafu salih sun karkace daga fahimta na magabata na kwarai wa min ha'ula'i al-khawarij qadiman wa eh, haditha daga cikin wayannan wanda suka karkace wanda ya zamanto ba su waiwaya zuwa ga ainihin fahimtar sahabbai ba suka yi watsi da fahimtar salafus salih a wajen fahimtar alkur'ani daga cikin waɗannan mutane suka karkace akwai wa yan ƙungiyar hawari an gani waɗannan yan ƙungiyar hawari sun karkace kamar yadda na faɗa sati da satin da ya wuce waɗannan mutane mutane ne masu san addini sosai suna san addini akwai su da yawan sallah akwai su da yawan karatun alkur'ani akwai su da yawan zama suna tunanin Allah suna tunanin tashin kiyama suna kuka saboda tsoron Allah amma kuma ka ce duk wannan abin da suke aikatawa a banza me yasa ya zama to a banza saboda ko da mutum yana da ikhlasi in dai ikhlasi bai haɗu da mutaba'a ba aikin banza ne ko da kana yin abu dan Allah amma sai ya zama to sai ka kuskure abinda Allah ya umarce ka da shi kai aikin banza sai ka samu abubuwa guda biyu in kana so ka samu nasara farko ka yi abu don Allah sannan kuma abin da ka aikata ya dace da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zamanto ka yi abu don Allah ka yi sallah don Allah amma sai ka yi sallan nan bayan da manzan Allah ya karantar ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamara muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah A gari sai ka zo tsakaninka da Allah sai kai sallah me ko mutum ya kalla alƙibla sai ya kalli yamma bai kalli gabas ba me ko mutum ya fara sallah da niyya sannan ka bara harma sai ya fara sallah da zaman tahiya da ya zauna ya tahiya sai ya yi ruku'u da ya yi ruku'u sai ya dawo sai ya yi sallama da ya yi sallama sai zo ya yi sujada da ya yi sujada sai ya yi karatun sura sai fatiha amma fa tsakanin shi da Allah ya yi wannan ya yi sallah tsakanin shi da Allah amma kuma ga yadda ya yi sallah kada kasancewan yi tsakanin shi da Allah ba zai tsiratar da shi ba sai sallan nan ya yi daidai da yadda manzan Allah ya karantar ina ba ta gane wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mana suka ku karɓi ibadojinku na aikin hajji a wajena to da mutum ya zo sai ya yi aikin hajji tsakanin shi da Allah amma kuma ya fara aikin hajji da tsayuwan arfa kawai yana zuwa makka sai bincika ina ne arfa kawai sai je tsayuwan arfa daga tsayuwan arfa sai ya zo ya je muzalifa daga nan sai ya tafi mina daga nan sai je sa'ayi sai zo ya dawafi an gani kuma yana so fa ya samu lada a wajen Allah yana so Allah ya kai shi aljanna da wannan abin da yi shi zai yi har ba zai yi ba to almuhim abin da ake so gare ka in kana so Allah ya amshi aikinka abubuwa guda biyu ne farko dai ka yi abin dan Allah san kuma na biyu wato ka yi biyayya da karantarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam to a nan wajen duk abin da ka aikata zai zamanto an amshe shi kuma ka samu lada a wajen Allah an gani? suraka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta kamar yadda na faɗa satin da ya wuce yawan ibada ba zai cece ka ba kana yawan sallah kana yawan azumi kana yawan zakka kana yawan aikin haji amma ka saba mu sunna za a amsa ba za amsa ba an gane na'am fa inna asl at-takfir alladhi dhakarnahu fi hadha az-zaman lallai asalin takfir asalin kafirtawa wanda muka ambata a wannan zamanin al'ayati allati nuna haulaha wato ayar da suke kaiwa da komowa a gefanta ala wa hiya ta'ala akwai aya da suka dogara da shi suna kaiwa da komowa a gefanta shine maganan Allah subhanahu wata'ala ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba to waɗancan sune kafirai in an samu mutane ba su yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba waɗancan su ne kafirai suna dogara da wannan aya ɗin to tun da an ce fa'ula'ika hul kafirun sai ce to duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya sauka ba ya yi ridda na'am wa na'lamu jami'an anna hadhihi al-ayata qad takarrarat kuma mun sani gaba daya muna sani gaba daya cewa lalle wannan aya mai albarka hakika ta maimaitu wa ja'at khatimatuha bi alfazin thalatha kuma karshen ta karshen ayan yazo da lafuzza guda uku fa ulaika humul kafirun akwai wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa humul zalimun akwai fa humul zalimun fa humul akwai fa فمن جهل الذين يحتجون بهذه الآية في اللفظ الأول daga cikin daga cikin jahilci wanda suke kafa hujja da wannan aya a cikin lafazi na farko wanne ne lafazi na farko wa fa ulaika humul kafirun to daga cikin jahilcin su annahum lam yalimmu ala al-aqall bi ba'd an-nusus allati ja'a fiha dhikru lafzati al-kufr eh lalle su basu lizimci Allah kal basu lizimci wasu sashen nasoshi ba wanda ambatan lafazin kufur ya zo akwai nasoshi da yawa a cikin qur'ani a cikin hadisi wanda lafazin al-kufr ya zo to su wa'annan ba su wannan labazin ba ya kamata kafin ka fassara wannan sai ka duba ƙur'ani ya yi amfani da labazin kufur a wurare da yawa sannan hadisin manzan Allah ya yi amfani da lafazin kufur kuma labazin kufur ya bambanta lafazi ne ina da ma'anoni da yawa yanzu ka ɗauki ayan nan ka masali gaisin a jabal kufara na batu kamar misalin girgije wanda tsiran shi ya ba kafure sha'awa ko ya ba manoma sha'awa kaga nan qur'ani ya amfani da lafazin kufar yana nufin manoma an gane wannan ko to kaga ashe shi lafazin kalman kufar ko lafazin kafir idan ka gan shi, sai ka duba qara'in da yawa kuma wannan karina din yana buƙatar ilimi to shi zaka ce shi wannan lafazi na al kufur ba kowa ake so ya sa a baki akan shi ba kafin ka yi magana akan lafazin nan na kufur ya kamata ka tambayi manyan malamai wanda suke duba ƙara'in an gane ko sun goge wajen bincike za su binciko ma kalmar kufur yana ɗaukar ma'ana kaza sannan bayan yana ɗaukar ma'ana kaza wato in kalmar kufur ya zo da siga kaza ko kuma ya zo da usulubi kaza shine yake nufin ya fitar da mutum daga musulunci in bai zo da kaza ba to ana nufin kufur ne wanda yake asgar ko abin da ya kama da wannan an gane ba wai kawai daga mutum ya ga lafazin kufur kawai zai fitar da mutum daga musulunci ba kuskure ne wannan na ha على أنها تعني الخروج من din. sai suka rike ta suka rike wannan kalmar A akan cewa wai tana nufin fita daga addini nan yana nufin zuwa jama'atu tafsir wal hijra an gani wanda wajen sati biyu kenan da suka wuce muna tattaunawa kan su mun faɗi irin yadda Nasiruddin Albani ya kai musu ziyara da irin yadda a da sun doke shi kafiri ne sannan kuma daga baya a hankali a hankali yanzu ya fahimtar da su kurakuransu wasu daga cikinsu da yawa suka janye daga ainihin aƙidansu kuma na mun yi bayanin cewa wa'annan bayan Allah suna da kishin addini kwarai suna son addini sosai amma me matsalar suka samu wato farko sun samu matsala daga hukuma hukuman garinsu sun yi laifi ne sun ma hukuma laifi sai hukuma ta kama su da hukuma ta kama su kuma wa laifin da suke da shi na kishin addini ne duk da zafin addinin ya yi yawa sai hukuma ta kama su tana ta gana musu azaba gana azaban ma ya wuce tunanin dan adam an gani? to da suka ci azabtar da su kamar yadda na kawo har ma sai su ɗauko kamo matar mutum a yi mata fiyaɗe a gaban mijinta sannan a ɗauki ƙarfe a tura wa mutum ta dubura ko a sa ƙarfe a wuta a nana wa mutum azaban da ya wuce tunanin ɗan adam kaga a nan wajen ai ba a kyauta ba ko to su suka ce to duk mutumin da suka suka suka yi abin da kira at-takfir bil lawazim suka ce yanzu mutumin da zai ma azaba da irin wannan yanzu anya ko yayi imani da Allah yanzu mutum saboda musulmi dan uwan shi yayi laifi ya mai irin wannan azaba yawa matar shi fyaɗe ya ɗauki karfe ya nana mishi to irin wannan za a ce yana da imani sai tambaye ka dan Allah mai imani zai haka kuma sannan malamai suna kallon su malamai ba su fito sun yi wa'azi akan mumbari sun yi inkari ga shugabannin sun nuna abin da kai zalunci bane shin su ma wa'annan malamai sun yi imani da Allah a nan malamai su ma ba ka su ma sun yi ridda sannan mutanen gari sun ga irin azaban da ake taiwa masu kishin addini wani mataki suka ɗauka sun yi zanga-zanga sun nuna ba su yarda ba sun fito sun yi kaza sun yi kaza ba su yi ba sun ci gaba da harkokinsu su ma fa sun fita musulunci an gane haka suka bi a hankali a hankali bin lawazin suka kafirta duk mutumin da ya yin inkari akan abin da suke kai sun kafirta malaman gari gaba ɗaya sun kafirta talakawan gari sun kafirta ma'aikata gwamnati sun kafirta hukuma kai kowa da kowa ya zama kafiri in ba su ba to su dinan kuma kun ji dalilin da ya sa sai kuma suka ɗauki wannan aya sai suka fassara shi gundari ba tare da sun nemi taimakon ɗaliban manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kun ji na'am na'am wa annahu la farqa bayna hadha alladhi waqa'a fil kufr eh cewa su a wajensu babu bambanci tsakanin wannan wanda ya fada cikin kafirci wa baina ulaika na min alyahudi wan nasara da kuma tsakanin wayancan mushrikai daga cikin yahudawa da nasara wa ashabul bilal ukhra da sauran ma'abuta addinai alkharijati an millati Wa wa'anda suka fita daga addinin musulunci an gani ba bambanci tsakanin musulmi yayi hukunci bigere ma anzalallah bai da bambanci da yahudawa da nasara da masu bautan gunki in ji wayannan mutanen بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة الحالي كما الحالي لفظ كفر أتكلم لغة القرآن ده حديثي لا تعني هذا الذي يدندنون حوله با وينا نفهم وانا أبن دسكي كي وادا كومو وأجيفا جباني وانا نقول شي لفظ كفر با وينا نفهم wannan abin da su yan jama'atu tafsir suke kaiwa da komowa akan shi ba kai ba ma yan jama'atu tafsir kadai ba jama'a har yan ikhwanul muslimin har yan yan qutubiyya daga cikin su an gane ko su ma yan qutubiyya daga cikin jama'atul daga cikin ikhwanul muslimin su ma suna fassara wannan aya irin fassara na jama'atu tafsir wal hijra kenan wannan fassara fassara ce salafiyya ko fassara ce kharijiyya fasara ce kharijiya kenan jama'atu tafsir wal hijra sun yi fasara na yan khawarij sannan yan ikhwanul muslimin sun yi fasara na yan khawarij yan qutubiyya daga cikin su sun yi fasara na khawarij sannan yan sururiya ba ɗaliban muhammad surur su ma suka fasara su ma ba sa yin tafsilat a wajen wa mallami hukum bi ma anzalallah suna fasara shi gundari ne babu ruwansu da fasara na sahabi an gane wannan ko to kenan bi hazal itibar za mu ce wa'annan mutane suna da afkar nawa afkar na khawariji afkar su ba afkar bane na sunna amma fa suka yi kama da ahlus sunna in ba a lura da kyau ba idan mutum bai gane su da kyau ba zai dauke su ma yan salafiya ne wani ya fi kama barin gemu wani gemu shi ya fi naka tsawo Allah ya bashi arzikin gemu wani wandan shi ma ba nisa sa bane ya kusan kai so la kadan ya kai ina so la kadan ya kai kwauri ko so la kadan ya kai gwiwa nake son ci so la kadan ya kai gwiwa in ka gan shi za ga cewa ai za ka ɗauka su ne 'yan salafiya saka ba wannan bane hanya na gane 'yan salafiya hanyar gane salafiya wajen aƙidansu ne da manhajinsu akwai mutane da yawa masu barin jebu akwai mutane da yawa masu sa tufafi nufin sa yan jama'atu tablik ba sa sawa yan jama'atu tablik suna barin gemu yan jama'atu tablik suna sanya wando nufin sa ko fiye da haka ma an gano wannan ko amma shin su yan salafiya ne ma yan salafiya ba ne? kun lura ko Ta saboda haka wannan shine abin da ya kamata a fahimta na. ويسلطون هذا الفهم الخاطئ على كثيرين وهم بريئون منه كما سنا رنجاية دوانا فهمتا نكسكري سنا رنجاية دوانا suna rinjaye da wannan fahimta na kuskure ga da yawa daga cikin mutane an gane suna rinjaye da wannan fahimta ga mutane sai ga sun ɗorawa mabiyansu cewa ba maganar tafsir an gane alhali kuma mutane sun barranta gare shi su suna kafirta mutane alhali wanda aka kafirta ba fa kafiran bane su su ne suka yi kuskure a wajen me a wajen fassara na'am fa sha'nu lafzati al-kufri min haythu innaha la tadullu ala ma'na wahid wa to sha'nu lafzin al ta inda shi baya nuni akan ma'ana guda ɗaya? in ka ga lafazin kufur lafazi ne wanda yake mujmal shi mujmal yana mu bayyana. ana kiransu al-alfas al-mushtarika lafazi guda ɗaya mai ɗaukan ma'anoni da yawa kafin a fassara shi yana buƙatar sai an koma zuwa ga ƙarayin in babu ƙarina baya halatta mutum ya yi fassara na'am Sha'anun lafzain al-akharain kaman sha'anin sauran lafuzza su ma sauran lafuzza daban su ne lafuzza na az-zalimun da al-fasiqun mm. an gani su ma lafuzzan az-zalimun da fasiqun alfaz ne mujmala an gani alfaz ne mujmila wato lafuzza ne mujmala suna da wato lafuzza ne wanda aka yi wa ijmali a gani suna daukan ma'anoni da yawa to ya kamata kafin a fassara su a koma zuwa ga qara'in na'am kama anna man wusifa annahu zalimun aw فاسق Kamar yanda duk wanda aka siffanta shi cewa shi zalimi ne ko shi fasiki ne la ya'ni bi darurati annahu murtaddun an dini yawa baya nufi daruratan cewa yayi rinta daga addini dan an ce mutum zalimun ko an ce fasikun ba dole bane ya zama to yayi rinta ko ya fita daga addini sai an duba karina fakadhalika man wusifa bi annahu kafir haka nan wanda aka siffanta shi cewa shi kafiri ne wanda aka siffanta shi bi annahu kafir shi wannan kalmar kafir a larabci ba lalle bane mutum ya fita daga musulunci an gano wannan ko na'am wa hadha at-tanawwu fi ma'na al-lafz al-wahid wannan tanawwu din wannan nau'antuwa a cikin ma'anar lafazi guda ɗaya kaga lafazi guda ɗaya yana ɗaukar ma'anoni da yawa huwa alladhi tadullu alayhi al-lugha shine lugha ke nuni a gare shi thumma ash-shar'u alladhi jaa bi lughati al-arab sannan shari'a wanda yazo da lugar larabci lughatul qur'ani al-qur'an lugha al-qur'ani yanzu misali idan kana yin larabci zaka ce a cikin larabcin da sai ka ce man kala man ƙala ƙala Allah fa huwa kafir man kala kala Allah ta'ala fa huwa kafir shin kai kuskure kuskure ne duk wanda ya ce ƙala Allah ya kafirta kuskure ne ba kuskure ba ne amma mutumin da yake da karancin fahimtar larabci zai ɗauka kuskure ne duk wanda ya ce ƙalan lahu ta'ala faɗar kafara ai wannan kala ne wanda yake ma'ana duk wanda ce Allah ya yi bacci ya yi kailula ya zama kaji a gani sannan kuma akwai ƙalan lahu wanda ce Allah ya ce to idan kana nufin idan mutum ya ce man ƙala ƙalan lahu zai mace me kake nufi kana nufin wanda ya ce Allah ya faɗa ai Allah ya faɗa mana ya yi maganar Allah ne in ka ce Allah baya magana duk wanda ya ce Allah ya yi magana Allah ya faɗa kafiri ne to a nan wajen ka tsare ta alƙur'ani da Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ma kana li basharin an yukallimahu Allah wa qala Allah inni ma'akum ashi Allah yana magana fa ma qala Allah kana nufin duk wanda yace Allah yayi bacci yayi baccin rana yayi kailula ya zama kafiri to larabci yana da irin wannan kaga kalma daya ya dauki wajen ma'ana biyar ko shida kai wani ma kalma daya ma'ana wajen goma to dole ne sai mutum ya duba karina kafin ya fassara shi ina fatan gani yau wato kaga shi ma wannan kalmar alkufur yana buƙatar karina kai yana ma buƙatar ka nemi taimakon manyan malamai kai yana buƙatar ka nemi taimakon magabata kafin ka fassara shi فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين saboda haka ya kasance daga cikin wajibi ga duk mutumin da yake bujirowa domin sakin hukunce-hukunce kan musulmi duk mutumin da yake bujirowa yana so ya ringa sakin hukunce-hukunce kan musulmi ya ringa cewa wannan kabiri ne wannan dan bid'a ne wannan fasiki ne to ba karamin aiki bane ga wannan yan uwa ba karamin aiki bane ya zama to kana izarar hukunci kana sakin hukunce-hukunce ga musulmi ka ce wannan ya yi ridda wannan fasiki ne wannan azzalimi ne wannan kaza ne kafin ka yi wannan akwai dokokin da ake so ka cika akwai sharuɗan da ake so ka cika kafin ka yi wannan malaman salafiya ba sa wasa da wannan al'amari an gane idan ka ga wani ya zo ka ga yana da'awan shi ahalu sunna ne ko yana da'awan shi kaza ne amma ka gan shi yana yawan sakin wannan kalma ba tare da wani tsantseni ba to gaskiya baya tare da mu su yan salafiya babu abin da suke tsoro kamar sakin kafirci ga wani mutum a gani wannan na ce wani mutum sakin kafirci ko ga dan shi'a ne ko ga sufi ne ko ga dan kaza ne sai ta sun duba ka'idoji kafin sake shi ba wai ba a saki bane kafin a saki sai an duba mutum ya cancanci a kira shi kafirin yanzu kawai idan ka zauna kana zuciya ka zo na kana ka zikiri kana ambatin la'ira a illallah ko sai ka yi rinta yaya za mu duba abin da ka aikata shin halal ne ko bidi'a ne ko kafirci ne amma mutumin da ya zo yana zuwa su yana ambatan cewa yana ambatan shehinsa cewa shehinsa ba rasulullah shehinsa rasulullah aka ce me kake nufi ce shi bai yarda annabi Muhammad manzan Allah ba ne shehinsa ne manzan Allah yaya kaga sai mun auna sai an sanya abin da ya aikata cikin ma'auni na shari'a an gane ba wai dan adam ne zai kafirta ka ba Allah ne zai kafirta ka sai ya zama Allah da kanshi an gane in za a ce ba kafiri za a ce Allah ya kafirta ka ba wai ni na kafirta ka ba idan wani ya kafirta ka ba Allah ba to baka zama kafiri ba kamar yadda al'allama ibn qayyim ya faɗa ko ya ce al-kufru haqqullahi summa rasulihi bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu qad kafarahu fa zaka dul kufrani yace kalman kufur kafirci haƙƙin Allah ne kafirtawa sannan sai manzansa yana tabbata ne da nafsi ba wai da ra'ayin wani malami ba man kana rabbul alamin wa abduhu qad kafarahu fa zaka dul kufrani duk wanda ubangijin talikai da kuma bawansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta shi to wannan shi ne ma'abocin kafirci ba haka nan kawai ka zo ka ce mutum kafiri ba sai mu ce wani ma'auni ka kafirta shi in ka ga mutum yana yawo da kaulasa a arjihu yana ta wa mutane to wannan fa ba ɗan salafiya ba ne, ba suna ba ne. wannan in ma ɗan jama'atu tafsir wal hijira ko kuma ɗan wata ƙungiya daga cikin ƙungiyar tafsir na'am sawa'an kanu hukaman aw mahkumin shin daidai ne su mahukunta ne su ko kuma talakawa wanda ake hukunta a gani wato su wa'annan wanda na faɗa suna sakin hukunce-hukunce suna bujirowa zuwa ga sakin hukunce-hukunce akan musulmai shin daidai ne musulman nan masu mulki ne ko wanda ake mallaka an ya kunu ala ilmin bilkitabi biyu sunna to ya kamata kafin su ringa sakin wannan kalma ɗin na kafirci su zamanto suna da zurfin ilimi na ƙur'ani da sunna wa manhaji salafis salih suna da zurfin ilimi na fahimtar wato manhaji na salafis salih wal kitabu was sunna la yumkinu fahmuhuma littafin Allah da sunna baya yuwa a fahimce shi duk ilimin ka da larabci ba za ka iya fahimtar Qur'ani da hadisi da kyau ba kazalika ma dhamma ilayhima hakanan ma dhamma ilayhima hakanan abinda aka hada zuwa gare su menene aka hada zuwa gare su an ce ƙur'ani da hadisi bai iya yiwuwa ka fahimce su da kyau haka nan abin da aka jingina aka haɗa zuwa gare su shi fahimtar salafus salih ba ka iya gane shi ilami illa bi tariqin lughati al-arabiyya wa adabiha sai ta hanyar lugar larabci da kuma ladubbanta dole sai mutum ya san lugar larabci sai kuma ya san adab na larabawa an gane kowane yare suna da adabi in kana so ka fassara hausa da kyau to ka san adabin hausawa idan ka zo ka fasara hausa ba ka san adabin hausawa ba kawai inyamuri sai ya dauki kawai littafin hausawa bai san al'adun hausawa da adabi ba zai yi fassara kan kuskure an gani haka nan bahaushe ya ɗauki littattafan inyamurai bai karanci adabinsu ba to zai musu kurakurai zai musu rashin adalci da yawa to su maka zalika larabawa in kana so ka san yarensu to ka karanci lugansu ka karanci kuma al'adunsu da adabinsu zan kawo misali yanzu a cikin al'adun hausawa bahaushe yana da ɗabi'a wani usulubi na kunya wanda sauran ɗabi'u ba kamar na sauran ɗabi'u misali kowa na da usulubin kunyan shi akwai inda wannan ke jin kunya akan wani abu wannan baya jin kunya a gare shi yanzu bahaushe cikakken bahaushe wanda bai gurɓata ba ba zai iya zuwa yana jerantawa da matar shi ba sai dai in za su je unguwa matar tana baya shi yana gaba bai so ma a gane yana tafiya da matar shi wannan shi ne bature da kira typical hausa man a gane wannan ko in ka gaba haushe ya riƙe hannun matar shi tana tafiya suna jerawa yana ɗaga ma hannu to ka san ya ɗauko al'adar wasu ɗabiru ne ya ɗauko al'adar larabawa ne shi ba larabe ba abin kunya ba ne in za shi unguwa ya riƙe hannun matar shi ba abin kunya bane in bahaushe a in balarabe ya dawo daga unguwa ya ce ta rugo a guje ta rungun babanta sanda zuwa baba marhaban ka ya ab to amma kai yanzu ta zo yaka ta zo a guje balagajiya ta dumfare kai zaka ce zaka san iskanci to wannan ba laifi bane kowa da nashi al'ada al'ada muhakkama a gani kowa a asali ana barin kowa ne akan al'adan shi da adabin shi sai dai an samu nassin da ya ce ya hana al'asalu fil adat wal ashiya wal manasi al ibaha fala yuharramu minha illa ma harramahu Allah wa rasulu asali ga al'ada da kuma kayan amfanin mutane asalin shi halal ne kowa yayi nashi ba a haramta wani abu daga ciki sai abin da Allah ya haramta da manzansa ina ba gane wannan to sai mutum ya zo ya kuskure kamar yadda na wasu 'yan shi'a suna yin kuskure sai a ga an ce ga wani sahabi ya riƙe matar shi sai ce yanzu in wannan wannan in ba rashin mutunci ba in ba rashin kaza ba ya za a yi a ce mutum ya riƙe mata ana kallon shi kaga wannan ya nuna ya fassara hadisi ne da fahimta na al'adar na 'yan iran da 'yan iran da yake so kuma ya yi hukunci ga larabawa kuskure ne abinda ku kuke kyama a al'adarku da adabinku ba shi ne ake kyama a wasu yaran ba in dai ba wai nassin qur'ani ko hadisi ba bane ya kyamaci abin asali kowa ya nashi kuma kada ka yi amfani da naka ka soke na wasu an fahimce ko to saboda haka shine abin da Nasiruddin Albani ke faɗa a nan wajen cewa dole ne in kana so ka fahimci Qur'ani da Sunna da fahimtar magabata illa bi tariqil lugha al-arabiyya wa adabiha ma'rifata da khassa wato sani ke bantacce wa in kana lil talib al ilm naqsun fi ma'rifati al lugha to idan ya zama to dalibin ilimi yana da naqasu yana ta tawaya a wajen fahimtar lugha fa inna mimma yusa'iduhu fi istidrak dhalika to lallai daga cikin abin da ke taimakon shi a wajen riskan wannan in yana da yana da naqasu a wajen lugha to abin da zai taimake shi ya riski wannan abin ya riski wannan tawaya din الرجوع إلى فهم من قبله من العلماء شيري كوما وازوا ga wanda suke gabanin sa daga cikin malamai sai ka koma zuwa ga wasu malamai dan kafin kai addini fa an riga ka ba kwanan nan aka fara yin musulunci ba duk wani fahimta wanda wanda kwanan nan yanzu sai mun tambaye ka yaya mu addinin mu dole sai an waiwaya mu addinin mu waiwaye ne a dan tafiya duk abin da kai sai mu yawaya asalin magabatan mu ai sun taba yin addini kuma gabatan nan Allah ya ce ya yarda da su manzo Allah ya ce ya yarda da su ya ce su ne fiyayyen halitta me yasa suka zama to fiyayyu saboda an gamsu da fahimtar na addini dan abin da ke ɗaukaka mutum ko ya wulakanta mutum addini an gane duk wata kabila daga ga Allah ya ɗaukaka ta to addini ne in ba ka rika addini ba za ta yi ƙasa al'allama ibn bas Allah ya masa rahama larabawa suna ta cewa sun fahimci abinda da ya tauye su ya sanya har yau laraba ba samu nasara ba rashin hada haɗaɗɗiyar ya haɗa ƙungiya na haɗaɗɗiyar daular larabawa ya zama larabawa gaba ɗaya su oman su bahrain su kuwait su ina ne su haɗa kai su yaman a zuwa haɗa zamanto suna magana da harshe ɗaya wannan wai shine abin da zai kawo ɗaukaka kamar yadda ake samun nato ko yadda ake samun commonwealth ko yadda ake samun kaza to su ma ya kamata larabawa su manta da bambancinsu su manta da addininsu su zamanto iya maɗaurin ki ɗaya wannan shi zai sa larabawa su yi ƙarfi su kowa sai aka tambayi al'allama ibn bas sai ce ƙarya ne ya ce larabawa a da sun fi kowa ƙanƙanta sun fi kowa wulaƙantuwa babu abin da ya daga larabawa sai musulunci in ko ba su riƙe musulunci ba har abada suna nan a wulaƙanci wannan magana na ibn ba sai daidai da maganan wa umar dan khattab radiyallahu an nahnu kunna azalla qaumin fa azana Allah bil islam wa ma hama nadlubul izza bi ghairihi azallana Allah yace mun kasance da mun fi kowa zama kaskantattu mun fi kowa kaskanta bu larabawa sai Allah ya daga mu da musulunci to yanzu duk sanda muka nemi daukaka muka nemi izza ba ta hanyar musulunci ba Allah zai wulakanta mu an gano wannan ko to wannan shine mu koma zuwa ga wa'inda suke gabace mu daga cikin malamai hasa idza kanu min ahli al salasa musamman ma in sun kasance daga cikin ma'abota karnoni guda uku al-mashhud laha bil khairiyya wa'anda ake musu shaida da alkhairai go sahabbai tabi'ai da kuma atba'u tabi'in an gano wannan ko yanzu kuma a kowane zamani kuma a kowane zamani ana samun malamai wanda ake kira almarji'iyatul uliya kowane malamai kowane zamani ana samun malamai wanda su ne malaman wannan zamanin misali kaga a zamanin sahabbai zamu ce sahabbai a zamanin tabi'ai mu ce tabi'ai a cikin sahabbai akwai manyan malamai a cikin tabi'ai ma akwai haka an gane ko akwai sannan kuma a cikin a wannan zamanin mu ma muna da muna da menene muna da manyan malamai wanda al'amarin aqidan mu ana gane cewa aqidan kana da kyau ko kuma manhajin kana da kyau in kana tare da aqidan wayannan mutane da manhajin su ana gane aqidan ka bai da kyau ko manhajin ka bai da kyau in kai tawaye ga aqidan wayannan mutane da manhajin su misali malaman salafiya na duniya gaba ɗaya sun yarda da aƙidan ibnu bas sun yarda da aƙidan ibnu usaimin sun yarda da aqidan nasiruddin albani wayannan malamai guda uku duk duniyar salafiya sun yarda da su an gane to duk wanda yake da wani manhaji ko wani aƙida saɓanin wannan koda yana kiran kashi salafiya akwai alamar tambaya kan salafancin shi an gane wannan ko wayannan malamai muna komawa zuwa gare da zaran mun ga mutum ya shi ɗan salafiya ne sai mun ga manhajin shi ya saba ma nasu za mu ce to wannan kana kiran kanka salafiya ne amma hakikatan baka ba salafiya bane an fahimta ko to kowane zamani sai an samu a ah, yanzu ko da sufaye ne ai sun san malaman da suke sufaye idan wani ya zo da wani sufanci saɓani nawa za su a kai fa wannan fa sufanci ba ba sufanci ba tunda muna da malaman da su ne ake komawa gare su wajen fahimtar sufanci to sufanci kenan fashe su ma ahalin sunna min babu aula ko to duk wanda ya zo da wani abu saɓanin fahimtar wayannan malamai za a sa alaman tambaya kan salafancinsa to anan ne aka samu yan sururiya aka samu yan haddadiya aka samu yan yan kutubiya duk wayannan da muka faɗa da ikhwan karantarwar su ya saba ma karantarwar wayannan malaman an gane to shi yasa an gane cewa lalle wayannan mutane akwai alaman tambaya akan salafancin su Allahu a'lam shikenan lokaci yi na sai tambayoyin akwai a yi tambayoyi na su 'yan mintuna akwai sun mintuna suka rage na'am na'am wai wasu suna da awon su salafawa ne amma suna kafirta wanda ya ci abinci da cokali to ai duk wanda kaji ya faɗi wannan ya kafirta mutum ya ci abinci da cokali ya nuna akwai jahilci tare da shi sannan akwai mummunan fahimta na addini wannan ba ba salafe ba ne ba a yin salafanci ba ilimi an gani mutum ya ci abinci da cin abinci da shokali ibada ne ko mu'amala asalin shi a wajen malaman usulul fiqh menene al asalu fihi al ibaha asalin shi ne ya halatta to shi kuma sai ya zo ce wanda ya ci abinci da shokali kafiri ne abu wannan ya nuna ya jahilci ka'idoji na usulul fiqh ya jahilci ka'idoji na gane kafirci da musulunci eh na'am نعم to sai ni ban san nasin da ya iyaka ba wai a cewa mutum ya tafaɗi la haula la quwwata illa billah so ɗari Allah zai yaye mai wata damuwa ko abin da ya kama da wannan shi dai kalmar la haula la quwwata kana iya faɗin shi amma ba wanda ya maka iyaka sanya iyaka cewa ɗarin nan yana buƙatar nasu. a gani babu wanda yake da iko ya iyakance ma abin da shari'a ba ta iyakance ba idan shari'a ta bar abin a buɗe ka bar ta a buɗe idan shari'a ta iyakance to kada ka ƙara wannan shi ne eh insha Allah na suke zuwa wurin boka eh zuwa gidan boka idan mutum je gidan boka ya yadda da abin da boka ya faɗa ya yi rinta gaskiya annabi ya ce man a taka yinin fasar daga wubi ma ya ƙul duk wanda ya je gidan boka ya gaskata boka da abin da ya faɗa faɗar kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika ya kafirce wa abin da aka saukar ga muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya zo ya ce ma na je wajen boka kuma na yarda da abin da boka ya faɗa na yarda boka ya san gaibi ka ce mai sanin gaibi sai Allah ya ce boka ya san gaibi kamar yadda Allah ya sani wannan mutumin ya fita wa iyaz billah saboda Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace wa'anda ke sammai da wa'anda ke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah ta'ala shi kadai an gane na'am wa alaikum salam mujarradin shigansa gidan misali a mujarradin shigansa gidan boka kawai bai mai da shi kafiri zai yi wa bokan dan uwan shi ne zai yi wa kaza mujarradin shigan kawai sai ya ce ne ka san wani boka ne kuwa ce wallahi na sani bai faru ai boka abokina ne abokinka kana abota da boka kana so in Allah zai soka da musiba ya shafe ka ka san cewa boka kafiri ne kaga in bai sani ba sai a wayar da shi don wani wasu mutane suna sa rigan manyan malamai ne sai a ce malam wani ne ai malami ne shi alhali katon boka ne sai a ce malam to wanda gaskiya ɗauka malam ne kuma zai zai kanshi yana tilawan ƙur'ani to sai ɗauka malam ne sai je sai a wayar da shi idan ya ɗauka malam ne har ya je neman taimako wajen malam ya je neman addu'o'i wajen malam bai san boka bane ta a wayar da shi amma in ya tabbatar boka ne ya je aka nuna mai abin da mutu kaga sai a yanke mai hukunci amma za mu yi bayani yanke hukuncin takfir su wane ne suke yin shi insha Allah karatunmu nan gaba za mu ji shi insha Allah shin wannan kalma an bashiri kowa da kowa ya saki wannan kalma ko yaya to Allah shi taimake mu abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ta'ala ya shirye mu kuma ya shirye shugabannin mu Allah ta'ala ya zaɓan mana shugabanni zaɓinsa ba zaɓin mu ba Allah ya ba mu shugabanni zaɓinsa ba zaɓin mu ba an ce kuma za a zagaya ne muke muku taimaka fi sabilillah